na za ka je? Zan je Mangal Plaza. Ga mu je mana. Okay, sure. Ga Mangal Plaza ka san nawa ake biya da yake. Nawa ake biya? Eh, ɗari uku ne. Ɗari uku? Eh. Kana canjin dubu ɗaya? Canjin dubu ɗaya kuma? Eh. Ainihin ba ba gani a jikin mashin dina ba kawai da mai ATM nake ɗauka ba na ɗauka ba ni kuɗi kashi. In kana da ATM zan cire a POS in kuma ba ka da ATM ba na ɗaukar fasinjan da bai da MTN. A gaskiya ni ba da MT an kashi ne da ni. A to za a ba. Oh, ka kara gaba abinda kuna da yawa. Eh inda yawa kare ya ce ni zai kashe wani babban yaro ba a wuce ka kwana biyu ai yanzu abin komai ya canza tsari ai ba ki ga sika ta dawo ƙasa ba yanzu ai ba a wuce ka stroke POS POS kuma POS ai yanzu komai ya canza tsari ai ai saboda tsaro yanzu ni bana an san kuɗi ka idan mutum na da ATM in dauke shi in zari a POS ya cire ni to gaskiya bari ni kokona yawa duba dai amma dai an girman ki wuce wannan ba

Hi. Hi. No, za ki yi sa? Me haka? No, kawai da bagare bai ko? Ka sani ne da zaka tambaye ni ina za ni? A ah, ro, kawai da tambaye ki ne ko za ki yi sa. No, ko a tura cikin wace account ɗin ɗaya biliyan biyu to ba matsala zan kira. No, za ki yi sare. Ina zuwa? Za ka kai ni malali? Malali? Eh. Malali can cikin gari? Eh nan nan. Kin san nawa ake biya yi? Ah ban sani ba sai ka faɗa mu. Ɗari takwas ne. Barka da mu. Eh ba ba matsala ba sai dai kuma ni da bana na karɓar cash in kina da atm za a cire kuɗi na anan dan ba na karɓar cash ah, i love very sugar car baby sugar car ban gane ta shiga ba akwai atm din ke da ah, ta ce babu no ina da atm din no to da kike to da jujuya kafa kai kuma a ah, no haka ne kai ne zaka ban kuɗin in cire ko kuma tare da kai zamu je eh tare da za mu wuce a to sai ka shiga ka tsaya kana ta jujuya a nan gurin ni kuma ta riga ta shiga banda lokacin da zan bata no haka ne akwai atm din da yago a no akwai akwai atm eh, akwai atm shiga mu je eh. barin ta kalona wani sora take ne wani tana sora ne hanya sora da dan a can akwai tana sora ne malam me kawo magana su kuma ga ka da ka ne ko bin nan kuma ga ta zauna ba su da kake tana son ka kare kake son ta a ba wai ina son ba kai dai in mallane malla ne haka amma ga kada da taka komai na wani hangen mutane rayuwa ce kowa ba canza ba shi ba ne damuwa ni tun da ka shigo ke janna kake ta magana ban ji ka miƙo yakin din ba ka ce a shi da kuɗi amma sai su rufe gaji no kamar you shall go at ha da ne su ne baka yana tsaye ba abin da nake ci amma dai kawai wajen kuɗi na to kaga nayi ma kamar wani shi ne ko mara wannan ya rage na ka shi ya ba a gane shi a fuska sai kuma kai shi ya sa ka kullum za ku ƙara yawon rana. Kuma dai menene a kan sana'a kuma aka san mu. Maybe don a bin da wannan gaya yake so ni ban ta min da ka je da ka dauka ka biya ni ya inda na dauke ka ba wani kombo kana ta kombo ba abin da nake jira ina aiki ne ina da oh lord sorry friend lord oh, i just <laughs>

ai yau ko kumbuwar ka zo ka tambaya nan ne ke sa tsira a yake nan Oh baby, yeah, baby, baby. Ni wannan kwamban da kake ni ma fa an gomu wizi ake ce mun yanzu business na zo yi ba ba ta da nake so ba ka cire abin da zan cire. Oh no. No. Ba shi mana. Oh baby, <laughs> ba shi. Eh, oh to. Eh, lafiya salauka. Ah. Ni lafiya ne na No Wanya dubu ɗaya da ɗari takwas. Oh, oh, babe. ATM din za ka <laughs> Oh, no. Baby. Kai, kai, kai, kai, kai, kai. Ah. sorry, I lied. Laifin uh, ka sa da kanka dai. Oh, ya yi mana haka kuma sai ka ji <laughs> no ga gesa bir ai an fasara take ba kuwa duk a cikin kai kan fasara da ba maka kallon an ƙara samun kin ne ko karanta. Kowane kawai kai. Ya ne kuma kafin. Sorry karatu. ba wai ba ce ta yaro babban yaro amma ka ma rena mun wayo abin da ya kai shekara uku da gaskiya ka zo na kan mara in biya ni ka ka bani cire ma ɓata lokacin ka kan wannan karamin dan iskan ka sani ko baka sani ba kin san shi ne dama wannan kaga akwai ran da wani mai keke na fafe dauke ni da wannan karamin dan iskan har dan rashin kunya ya ci mu ayaba. Ina ta ban riba son ba No baby kai ki je za mu karshe da wannan. In je ina ina kallon wannan jaraba ai sai na ga karshen bi yau sannan zan tafi. Oh, to za ki ga fly yau yau za ki ga fly. Wato sai da mun kai inda zai sauka bai da ko sisi. Sai da ya yawo da mu a cikin kasuwa kaf. Wai shi a bashi POS. Bayan ko naira ɗaya bai da shi a cikin shi. To idan dan iska ne ciwo ya ga da dan guguwa. Duba. in za ka miƙe ka miƙe ka bar kuɗi na ni wannan fassawa da kake no kakka fassa mu ban taba ma waya bane kakka fassa mu wa ban je ban yaro ka ci uban shi ai ba uban shi ba har uwarsa sai na ci in dai bai ban kuɗi na ba inna lillahi ba ni kuɗi na tsaya tsaya ni dai zan baka ina ji eh ba ni in cire shikenan a zauna lafiya a no ba shi baby ko ba shi ba shi ai ba na kare ka'ida ko da kuɗin sun kai complain ba na karɓar kashi inda ATM a bai cire amma ba zan karɓi kashi ba haka eh? tsari na yake kuma na gaya muku kafin ku hau duba idan abin nan ba zai yiwu a nan ba gara mu je police station a raba mana wannan rikici ah! ya fi kaga dan girman Allah ka yi hakuri ya oh dama ka iya Hausa sosai a ba haka bane ni ya rika da police ba san ta nake yi ba ka gane yanzu mu je in baka kudin ka ina ne za mu je ka ba nan nan gidan mu na nan baya gidan baka mu Ni ya rika nan da police ba san ta nake yi ba san Allah bari in gaya ma tsohon dan daba ne ni shiri ne aka sai mu wannan abin nake haya da shi ya hakuri idan baka ban kuɗi na ba komai zai iya faruwa karka da amu karka da amu mu je baby za mu haɗa shi na harshen ke a ah, no course a fara da ni zai rufe da ni mu je da ke a ah, to rufe shiga ba gaskiya ba ta wuce ba ba za ka shiga ba wallahi sai ka shiga tun ɗazu ka sa muna ta yawo daga inda muke baro ɗazun na yanzu awon mu biyu muna tafiya ka ce mu tsaya yanzu mun tsaya to me kake so da muka tsaya Allah Allah kai mana maganin bala'i da masifa eh kai ka gansu ai mu ba ma tare da su sai dai ka gansu kai da kalike su an baka to ba za a bani ba ko an gaya ma ni ma ina cikin gwamnatin Buhari ne da za a dauki kawai yanzu in dinga dauka da kai Masu bahu kana gida ne yana cikin gari ni wannan ba damuwa ta bane yanzu lissafin mu da kai da 1800 yanzu awa mu bi muna yawo kana kai ni gurare kuma ni da awa abin da ake biya na 15 ake biya na ga abin da kika ja min kenan ga abin da kika ja min sai da na ce ki tafiya ki ki kawo gaban ki ganin kwakwak mu je mu je ba mu je ba yanzu ga 3000 na awa biyu ga ga 18 ya zama 48 kenan lissafi zan yi yanzu ma an mun wuce nan ni lissafi zan yi shine na ce mu je shine na gaya ma ai za mu je amma lissafi nake dubu hudu da dari takwas kuɗi na Allah zai rufa asiri mu je mu Allah ya rufa mana tunda an gan mu da sana'a mu an da tsaya da Allah anti tunda na waye ki wayan tunda <laughs> gida na shida kenan muka kana ce mun ko ina daga abokinka sai dan uwanka mun zagaye gida shida tun da safe muke yawo gashi har yamma ta yi wallahi daga nan ni ba inda zan je duk yanda za a yi ko dai daga nan muke wuce police station ko kuma duk yanda za a yi ba zai yiwu ba muna lissafin kuɗi yanzu kuɗi sun kai dubu sha ɗaya da ɗari biyar kana ta ce mun za ka bayar. za ka bayar ban ɓata ba wallahi asarar naira ba zan yi ba a lissafin da ba ni mun a hankali ko sha mun a hankali dai ko ban gane za ma a hankali ba da ni muke magana ai ba da ni kike ce sha mun a hankali ko sha mun a hankali ko ni ne za ka ba kuɗin ba ita ba ne ba ka jiyo nan mu yi magana da kai kin sani ya abun nan wa duk inda za ku ni na fi ki zama dan iska wallahi ni ne da ki kai ni ka ya magana dan iska ne ni in ci uban ni ma mu wallahi dan Allah ina ni wallahi dan wallahi dan wallahi ni ba kan wallahi sai ba shiga mutum da in shiga mu na ka ta mutum ka shiga mu je ka banni wallahi ai ni ka ni na ci wata wallahi tallahi Allah zan tara jama'a zan hausa man keke na faɗi zan yi bala'i duk ma bala'in da za ka yi ne mu Dai! Kuma mutum shi! a koma koma bin biya. Ya yi wa